gwamnatin najeriya a kaikace ta soke tallafin nan na man fetur don babu ma tanadinsa da ya kai naira biliyan dubu a kasafin kuɗin baɗi da ya kai naira tiriliyan shida da ɗigo takwas ƙaramin ministan man fetur ibe kaciku ne ya ce a dai farkon makon nan babu tallafi cikin kuɗin man fetur ko litar man da kan sanya dillalin mai jan kafa wajen kawo man matukar ba a saki kuɗin tallafin ba. Ya zama wajibi matatun man mu su rika aiki, kuma mai hakan zai ɗauka ya zama wajibi mu rika tace man a cikin gidä. in ji karamin ministan kaciku wanda ya zagaya duba matatar man fetur ta kaduna baya ga bayanan fara aikin matatar man fetur ta fatakwal za mu sanya hannu da kwararru kan lamuran mai na duniya don su shigo su tallafa mana don raya waɗannan matatun wannan da ya nuna dullilalan mai ka iya shigo da man ba tare da rage farashin don ansar tallafi daga gwamnatin tarayya ba kaciku dai ya ce lita a hukumance za ta ci gaba da zama a naira tamanin da bakwai kafin na za ta ragewa ko ƙara farashin a farkon watan janairun shekara ta dubu biyu da goma 2016. Ministan dai bai yi bayani kan rage naira biyu a litar man da labari ya da kafafen labaru ba. tuni dai man fetur ya fara wadata nan abuja bisa farashin naira tamanin da bakwai sai dai da alamu wasu gidajen man kan birkita inji da sai mota ta sha man da bata saba zuƙa ba da hakan kan kawo zargin algos ya zama wajibi gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga fiye ga dogaro ga man don faɗuwar farashin sa kasuwar duniya Wasu hanyoyin sun hada da haraji da hakan kan sanya mutane da yawa zulumi. Ga ma sharhin dalilin hakan ta bakin tsohon mataimakin gwamnan Taraba Arma Yawo Abubakar. Abin da ya saka ga yawancin mutane da ba su son biya haraji saboda ainihin attitude na su masu karɓan harajin ne ba sa ɗaukan kuɗin nan su kai ma gwamnati. suna ɗaukan kuɗin ne su sa cikin ajihunansu ko kuma suna ɗaukan haraji ne su sayar ma wasu wasu kamfanoni kamfanonin kuma nasu ne su da kansu za ka ga mutumin da ya zo ya karbi harajin yana unguwarku yana ta karban kuɗinku kuma yana canja gini yana sharholiyarsa yana da ya ga dama ya za a yi kai ka zama kada ji daɗi da ci gaba da bashi kudin haraji wannan shine abin da ya kashe mutane idan ka ce ba za ka biya haraji ba kana dan Najeriya to ka je America in ka je America takalmi ka saya handset ka saya sai ka biya haraji in ka ɗebe irin cikin birane kamar nan Abuja yan kasuwan mai kan sai da litar man kan farashin da za su fi cin riba wanda kuma cire tallafin na nuna kasuwa ta yi halinta samun man koda da tsada a gidan mai ya fi a alaga al'umma da fadawa tarkon 'yan bakar kasuwa da ka iya gurɓata man ga tsada ga barazana ga lafiyar inji. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.